da sauran kafafunmu na sadarwa a wannan shiri mai suna saƙon juma'a ina yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi kamar yadda aka sani shirin saƙon juma'a shiri ne wanda yake zo muku da baƙi daga dukkan ɓangarorin rayuwa idan na ce dukkan ɓangarorin rayuwa abin da ya shafi harkan addini harkan zamantakewa harkan mu'amaloli duka shirin sakon juma'a ya kunsa domin makasudiya cikin shirin sakon juma'a shine ya za a yi mu tattauna akan abin da ya shafi al'ummar mu lamarin addinin su da lamarin rayuwansu yanda za mu ɗauki wata matsala muhimmiya wadda mun tabbata za ta amfane mu za ta amfani rayuwarmu za ta amfani addinin addininmu al'ummarmu za ta ci gaba in aka fahimci wannan matsala kyakkyawan fahimta shin ya za a yi wasu ababe na 'yan mishkiloli ko na 'yan damuwoyi ko wasu abubuwa da ake ganin abubuwan da suke damun al'ummar mu ne ya za a yi mu tattauna tare da masana akan wannan abu domin sama wa al'ummar mu mafita don a samu a gudu tare a tsira tare a zauna lafiya wannan shine makasudi a cikin shirin sakon juma'a kamar yadda aka saba sani a yau shirinmu na sakon juma'a ya yi babbar sa'a ƙwarin gaske ya samu bakuncin ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci a ƙasarmu ta najeriya kuma idan na ce manyan malaman musulunci ina nufin musulunci da ma'anar musulunci ba magana ba ce na ɓangare kaza saboda ka san muna da wata cuta wanda a musuluncin ma da yawa za ka lura mun fi fifita abin da muke ganin shi ne fahimtar mu akan fahimtar wani wannan abin ma kila har mu ba shi wata kima wadda kila muna kallon ma a danganta mu da shi ya fi mana daɗi fiye da a danganta mu da musulunci kai tsaye to amma baƙon da muke tare da shi shi in na ce malamin musulunci da ma'anar musulunci yana da fahimtar shi da ya imani da ita yana da fahimtar shi da ya yadda da ita yana da inda yake intima'i zuwa gare shi daga cikin tsawa'if amma fa hakan bai hana shi ya yi mu'amala da dukkan al'ummar musulmi ba wannan bai hana shi ya iya sabawa dukkan wanda ake ganin mai girma ne a wurin shi ba akan fahimtar da yake ganin abu kaza shine zai amfani al'ummar musulmi in general ba abin da zai shafi ko zai amfani wata jama'a in particular ba kar in tsawaita baƙonmu na yau ba baƙo ba ne ba sananne ne ga dukkan wanda ya ganshi shine al-imam a sheikh muhammad nur khalid akramakumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah akramakumullah kamar yadda aka ji a ɗan takaitacciyar gabatarwar da shirin shirinmu na yau na sabon juma'a yana maraba da zuwanka wannan zauri wannan fage na tattaunawa kuma muna godiya kwarai da amsa kiranmu da aka yi tare da uzurori da shukun da al'ashgal da suka yi yawa amma aka girmama mu aka ansa wannan gayya muna godiya kwarai da gaskiya kan kalla alhamdulillah ni ne mai godiya saboda kasancewan kun girmama ni kun kira ni na gode kuma kuma kun san wajibi ne an sa kiran musulmi akramkum Allah ya saka da Amin. to akramkum Allah kamar yadda na dan gabatar kaɗan a cikin gabatarwa saƙon juma'a shiri ne da yake tattauna dukkan abin da zai amfani al'ummar musulmi gaba ɗaya a cikin lamarin addini ko a lamarin rayuwa akramakallah a matsayinka na malamin addini kuma malamin addini da ma'anar malamin addini wanda an raso gwagwarmaya tun daga neman ilimi daga yarinta har aka zo aka fara karantarwa har matsayi ya kawo yadda ake yanzu za mu so malam ya yi mana shimfiɗa a kan al'ummar musulmi da haɗuwar kan al'ummar musulmi na'am bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa alihi wa sahabihi wa jami'i ahalillah. da farko in an ce al'ummar musulmi to ana nufin al'umma wacce ta yadda babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah kuma suka yadda da annabtan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da sauran annabawa. A wannan kalma ta cewa al'umma musulma wani abu ne wanda ya tabbata a cikin alkur'ani domin Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya kira ta umma ce wahida. sai da ya kawo ƙarfafawa ya ce wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida lallai wannan al'ummar taku al'umma ce guda ɗaya to idan an ce al'umman musulmai to ana nufin dukkaninsu babu bambanci na cewa wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza A'a, waɗannan saɓani da ake samu a cikin al'ummar wani abu ne da yake tabbatar da abubuwa uku. Abu na ɗaya yana tabbatar da cewa mu mutane ne, a kasancewar mu mutane to ɗabi'ar mu ce mu sha bamban a wajen fahimta. Abu na biyu yana nuna ƙarfin ƙaddarar Allah. haka Allah ya ƙaddara cewa dole ne ya baka fahimta ba irin tawa ba ya bani fahimta ba irin ta waccan ba abu na uku yana nuna kuma yalwar karantarwar musulunci din kowa ya ɗauki wani abu daga ciki ya fahimta wani daban wani ya ɗauki wannan ɓangare wani ya ɗauki wannan ɓangare to idan an ce mu zo gaba ɗayan mu to ba ana cewa kowa ya yadda fahimtarsa ni in dawo in fahimci dole abin da malam munir ya fahimta ba ko kuma shi ya fahimci abin da na fahimta a'a mu dai duba asalin menene buƙatar mu mu al'umma ɗin, kuma me muke so mu cimma a rayuwa da addini domin a rayuwa muna so mu cimma wani abu muna so mu cimma wato tsare ɗiyaucin al'ummar da mutuncinta da darajarta da kuma buƙatunta. Sannan kuma muna so a rayuwa in mun je mu samu aljanna. To waɗannan abubuwa idan mun sa su ne manufarmu, to za mu iya zama tare, za mu iya fahimtar juna, za mu iya girmama ra'ayin kowa. Sahabbai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana tsakaninsu yakan ba su umarni amma sai a samu wannan mutuntaka ta zo sai wannan ya fahimci daban wancan kuma ya fahimci kaza to amma duk da haka ba su raba al'ummar sun ce mu 'yan kaza ne mu 'yan kaza ba a'a kowa ya yi je ya fahimtarsa to wannan shine babban abin da ya kamata a ce mun fara a tunani a kan shi mun gina marakai. To, aka hukulahu a cikin bayanin ku kun taɓo da ma'anar al'ummar musulmi ummatun wahida kamar yadda alƙur'ani ya ambace mu. Zan so aka hukulahu a dunkule wane ne musulmi? Akwai manufa cikin wannan tambaya. A dunkule wane ne musulmi? To, akwai musulmi shine wanda bayan ya yadda cewa shi musulmi ne to kuma ya yadda da al'umma musulma yana yin sallah irin ta musulmai kuma yana cin yankan musulmai wa akala na, wa akala zabihatana mhm. to fadhalikumul mu'min ko muslim a wata riwaya wanda ya fuskanci alƙiblan mu yi sallah irin tamu ya ci yankan mu to wannan ne musulmi to musulmi ba zai ware sallarsa ya ce shi ba zai yi sallah da sauran musulmai ba ba zai kuma ce ba zai ci yankan musulmai ba kamar yadda alƙiblan guda ɗaya ce ka lura da asalin sha'air na addinin duk guda ɗaya fa muke da shi na farko alƙur'anin namu guda ne annabin namu guda ne alƙiblan mu guda ce sannan uwa uba kalmar da ake shiga musulunci da ita kalmar da ake shiga musulunci da ita iri ɗaya ce babu wanda zai zo ya ce zai musulunta wani ya ce masa afi muni a wuri a wuri na biyu a hannunsa to idan ka iya kare sharrinka shine ma'anar man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmai ya zama sun kubuta daga sharrin bakinka kada ka ɗauki bakinka ka dinga la'antar musulmai ba lallai ne a ce su musulman nan dukkansu sun fahimci mahimmancin kar su cuce ka ba. To amma idan har da wani zai cuta maka a cikinsu, to kai kana da ƙa'idodi na kai kar ka cuta masa. Ba za ka yi amfani da harshenka ka cuce shi ba, ba za ka yi amfani da hannunka ka cuce shi ba. Haƙƙi kuma wani abu ne akwai ƙa'idodin karɓan hakki Wato idan an duba musulmi shi ne wanda ko da a ce ba kuma shigo cikin al'ummar gaba ɗaya kun zama al'umma ɗaya da shi ba kai kana da wani addini daban to ta iya yiwuwa ka ci albarkacin maƙotaka da shi domin shi mumini shi ne wanda makocinsa ya aminta daga bawa'ik ɗinsa daga irin cutar cutarwarsa to kaga in muna maganan musulmi wato muna maganan wani irin mutum ne na musamman a cikin mutane wanda yake tsakiyar wasu ƙa'idodi da za su dinga kakkaɓe masa miyagun ɗabi'u na mutane ya zama shi na daban ne cikin al'umma ba na daban ɗin yana ɗagawa wato yana girman kai a kansu yana nuna ni na fi a shi mutum ne wanda yake yana da ƙanƙan da kai yana da kusantar mutane wato shi um, wani al'imamu shatubi ya ɗan yi misalin musulmi ya ce wa ƙadƙila kun kalbi yu'usihi ahlu hmm. ka zama kamar kare wanda mutanensa suna cutar da shi amma abin da yake musu na ba su nasiha hmm. yana ba su gaba ɗaya da yadda ya kamata hmm. kenan musulmi ko kana cutar da shi shi ba zai cutar da kai ba ƙa'idar ita ce mallam yuti illaha fika fati illaha fihi duk wanda ya kasa bin Allah a kanka to kai ka bi Allah a kan shi to gaskiya musulmi wani irin mutum ne wanda sifofinsa suna da yawan gaske waɗanda a rayuwa gaba ɗaya kullum koya yake yi yana ƙoƙarin ya zama daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta khairun nasi man yanfa'un nasa Mutum mafi alheri daga cikin mutane shine wanda yake amfanar da mutane to akan daga abin da kuka faɗa na isu zuwa ga abu guda hudu na muwasafat na musulmi wanda guda uku alƙur'ani ya ambace su sai hadisi ya zo ya maimaita ɗaya daga ciki sai ya ƙara ɗaya sai muka samu hudu dukkaninsu kuma da ƙur'ani da hadisi sai suka ishara zuwa ga wannan musuluncin wanda ya yi wannan ya zama musulmi ayan suratul tauba fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din ta hore abu guda uku mm. tuba sallah mm. sai ta tabbatar duk wanda yayi wannan ya zama ɗan uwanku a addini mm. tuba din nan mun san tauhidi ne sannan sai wannan hadisi man salla salatana wasu takbala kiblatana kaga har yanzu yana magana wa aqamu salatana wa akala dhabihatana shine abu na fa muslim wannan musulmi ne to la idan muka kalli haka yau aka samu mutum ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah bai bari ta yanke a harshen shi ba ya yadda da sallah yana sallah kuma sallan nan wasu taƙawal ƙiblatan alƙiblar mm. duk musulmi yake kallo mm. abinda Allah ya bashi na daga arziki yana yin zakka in ma ba da abin ba da zakka ya yarda wajibi ce yana jira Allah ya bashi iko yayi mm. yana cin yankan ɗan wasu musulmi to aka kalla idan muka kalli wannan su ne ƙa'idoji da musulunci ya ɗora mana yadda za mu gane 'yan uwanmu musulmi shin yadda yanzu za ka ga wasu daga cikin al'ummar musulmi daga dukkan ɓangarori ba ɓangare ɗaya daga dukkan tsawa'i mm. za ka ga suna ƙara cewa da haka sai idan mutum ya yarda da kaza ko ya ƙi yarda da kaza sannan su za su yi itibarin shi a matsayin musulmi da Allah masu irin wannan tunanin menene madogaran su ban san ko malam yana da abin da zai faɗa akan wannan ba shin suna da wani abu da suka samu ƙari akan wannan na Allah da Annabi ko kuma menene dalilin wannan wato dalili shine rashin fahimta wato sun kasa fahimtan asalin al'umma musulma ko asalin musulunci sun kuma kasa fahimtar wane ne musulmi idan ka samu Um, maganganun alkur'ani da na sunna za ka iya raba su biyu akwai wa'adu akwai wa'id wato akwai inda ake baka alkawari in kai kaza za ka shiga aljanna in kai kaza za ka samu lada akwai kuma inda ake tsoratar da kai cewa in ba ka yi kaza ba to za ka samu azabar Allah za ka samu fushin Allah to hanyar ɓata ta farko da shaiɗan yake amfani da ita wajen raba kan al'umma ita ce sai ya nuna maka wa'id ya kawar da tunaninka daga wa'adu ya kawar da tunaninka daga ijabiyat na al'umma sai ya dinga nuna maka salbiyat wato ya kawar da kai daga abubuwa masu kyau ya ta nuna maka barnarsu da kuskurensu da ba daidai ɗinsu ba in ka ɗebo ɓannan nan ka duba a gurin gargaɗi ɗin to sai ka ɗauko mai tsanani kamar misali wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi sallama yakan yi magana mai kaushi ga mai wani laifi ya ce misali man gashana falaisa minna wanda ya mana ha'inci baya tare da mu to sai ya zama laisa minna dinnan kaga kenan ba musulmi bane mm. to sai ka ga idan ka ɗauki ɓangaren wa'id ɗin kawai kana ta kallon su to kowa zai yi wani laifi da za ka iya juya wani hadisi ko wata aya ka ce to tun da ya haka to shi ba musulmi ba ne wanda kuma manzan Allah ya tsoratar da yin irin wannan ta hanyar cewa idan wani daga cikinku ya kira wani kafiri to haƙiƙa ɗaya daga cikinsu ya tafi da wannan kalma to kaga wannan yana tsoratar da mu kada mu dinga sake kalmar ridda da kalmar kafirci a rashin fahimta ta biyu ita ce wato ita maganar ridda ko maganar a cewa na ba musulmi ba ne ko kuma musuluncin shi ba karbabbe ba ne da duk abin da ya kama da wannan to ba fa fatawa ba ce ba fatawa ba ce ba kuma babin karantarwa ba ne ba babin wa'azi ba ne babin hukunci ne saboda ya rataya a jikinsa akwai abubuwa uku da suka rataya a jiki abu na ɗaya shine mutunci abu na biyu dukiya abu na uku uwa uba shine rai duk wanda ka ɗora masa ridda a kan shi kuma ya tabbata ya yi ridda ɗin to kaga waɗannan abubuwa na shi sun tabo za a iya taɓa mutuncin shi mm. za a iya taɓa dukiyar shi mm. za kuma a iya zub da jinin shi to amma waye mai yin waɗannan ba kowane mutum bane ne shi yasa na ce ba fatawa bace mm. hukunci ne duk abin da yake hukunci to mai wa'azi baya yi mai fatawa baya ba da fatawa a kai hukuma kotu ita ce kadai take da hukuncin ta cire wa mutum silken da ya sa na musulunci domin silke ne kariya ce da haka sai mai muktasar karil yake faɗa kan maganan ma in an zo hukuncin ridda to ba a yin sa da shaida wacce take ba ƙarara ba mm-hmm. shi sa ce wa fussilati shahadatu mm-hmm. sai an fayyace shaida a gaban kotu mm-hmm. sannan kotu take da haƙƙin ta ce wa mutum kai ba musulmi ba ne da haka yanzu hukuncin ridda ya hau kanka sai ta tsayar da shi ya tuba ko ta zartar masa da hukunci babu yanda za a yi ka zo ka ce wa mutum ba musulmi ba ne saboda misali ka karanta wani littafi daga saudiya ko daga wata ƙasa an ce shi wanda ya kaza ya yi ridda sai ka ce to shi ya yi ridda mm. kuma saudiyan ta ba shi biza ta ce je eh, hajji kaga wanda ba musulmi <laughs> wanda ba musulmi ba bai hajji. to kuma ta bashi biza ta ce je ya hajji. to kaga akwai tufka da warwara don haka maganar ridda hmm. da maganar mummunan hukunci hmm. to waɗannan ba magana ba ce ta wa'azi ba magana ba ce ta fatawa mummunan hukunci Allah yakan ce shi mai tsananin azaba ne amma kuma yakan ce shi gafurur rahim ne mm, mm, mm. kuma ya ce rahamar tasa mata ma mai komai to yanzu wanne ya fi kamata mu kamanta Allah da shi to abin da ya kamata mutane su gane a nan shi ne a lokacin da na kalli aikinka to abin da ya kamata nema maka shi ne uzuri da rahamar Allah ni kuma abin da zan hana kaina kenan dan in yi ƙwazo sai in hana kaina uzuri duk wani nasi na tsanantawa sai in ma kawo kaina don in gyaru duk wani nasi na sauƙi sai in lafta maka don mu zauna lafiya wannan shi ne abu da amin amin masu kallon mu za mu ɗan je hutu na rabin lokaci a dakace mu za mu zo ci gaba da tattaunawa da al'imam Sheikh Muhammad Nur Khalid wanda muke shiri tare da shi muke tattaunawa a cikin shirinmu na sakon juma'a a mu kai san na malam ka san tambayoyinku na malamai sai a hankali Allah ya sa muna dacewa <laughs> Bapos. zai yanke masu kallon mu mu da dawowa a cikin shirin mu na sakon juma'a wanda muke tattaunawa da al'imam shek Muhammadu nur khalid akan abin da ya shafi haɗin kan musulmi wanda yake zo muku daga shirin sakon juma'a na khalifa cikin kafin mu je hutun rabin lokaci malam yana yi mana bayani wane ne musulmi sannan kuma ga sufofin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa waɗanda ya ce duk wanda ya cika su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce duk wanda ya cika su wannan shine musulmi malam ya taɓo cewa to akwai wasu lokuta da rashin fahimta kila yanzu misali kamar yadda ya faɗi hadisin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce man na falaisa minna wani sai ya ɗauki wannan ma'anar sai ya ɗauka ai ma'ana daga yau duk wanda ya algushi ba musulmi bane kenan to irin wannan rashin fahimtar ya ce yana daga cikin dalilan da suke bayuwa zuwa ga abubuwan da ake samu na na sabani to amma akramakumullah abinda nake so in ƙara tambaya akai idan mun fahimci cewa wannan su ne ƙa'idoji na musulmi to saɓani ƙila ma matsala fikihiyya wadda ba kada iyo dilala ba ce daman dai mun san duk lokacin da malum fikihu ya zo yana ijtihadi akan wani nassi ne wanda ba kada iya subuti ba ko ba kada iya dilala ba amma in aka zama nassi ya zama kada iya subuti wa dilala kaga ba wani magana itace, to akar muku la idan ya zama na fahimta ce matsala ce fikihiyya sai malam wane ya fahimci kaza a kai. malam wane fahimci kaza a kai. akwai wani dalili da ni misali zan dogara da fahimta ta in ce duk wanda bai yi ta ba